muharram hijira takwas, wanda kuma ya daidai da biyar ga watan yuli miladiya shida. muna masallacin marigayi malam mude da ke garin ko da ke shiyar gaji a cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin alwajiz في فقه الكتاب والسنة gudanar mana karatu an fi son fuskantar mai karantarwa sayan da larura ne sai a koma can a jinginar da gina amma babu larura an son a zauna kusa da mai karantarwa kuma a fuskanci shi a cikin ci gaba da karatun muna cikin kitabun tahara babubuka da ke magana a kan tsarki za mu tashi babul aniya haka nan ne ko darasinmu na nauke nan eh shida anya kuna jin safawa tsohon karatun da sabo a tun harko can ba karatu biyu mun kai ba sabon karatu ma Wọ́n ga na uku to na darasi na biyar kenan ko to za mu gabatar da darasi na biyar a cikin ikon Allah babul aniya babu da ke magana akan abin shan ruwa da kuma kofuffuka bokitanye butoci da makamantansu kanawa su sai su ce mazubi da ko menene dai wani abu da ake zubawa ko? Hmm. to su ne al'aniya mai littafin ya ce wa ya juzu istimalul awani yana halatta yin amfani da al'awani makai ko bukuka da makamantarsu kulle ha dukkansu illa aniyata zahabi wal fibba da komi aka kera makai kwanon shan ruwa kofin shan ruwa kofitin wanka butan alwalla da makamantansu da komai aka kera to yana halatta musulmi sai amfani da shi illa zahab wal fidda face sai inda azurfa ko da zinari aka kera fa innahu yahrumu al aklu wa shurbu fihi ma da cin abinci da shan abin sha yana haramta kwanon dinari a sa ma abinci ciki komin ko komin isanka komin kuɗinka kohin zinari a zubo ma hura ciki ko a zubo ma jus da makamantansu komi kuɗinka komi isanka komi ka, musulunci ya haramta wani saboda haka ikonka na da limit an ɗiban ma inda ba ka ƙetarawa dole ne ka tsaya a nan an haka na son rahama Allah ya eh, sharaɗin kenan shi ne ke khasatan waɗannan guda biyu su kaɗai aka hana amfani da su bin wannan dokar ke nuna cewa lalle ka san kana da wani ubangiji da ke shaka ma dokoki ka san kana da wani manzo da Allah ya aiko ma wanda duk abin da shata ma ba ka ke tare shi inda ya tsaye da kai kuma nan za ka tsaya duna al isti'mal amma banda sauran amfani da su a wasu hanyoyi na daban Bankin ci da sha to na aka haramta wasu hanyoyi na a yi amfani da su to wannan za a yi a yi amfani da su idan ta kama an huzaifa shi ne ibn al-yaman radiyallahu anhu annan nabiya sallallahu alaihi wasallam qala Uzaifa ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tashrabu kada ku sha fi aniyatiz zahabi cikin kohin zinari ko cikin ƙwaryar zinari ko cikin kwanon zinari wal fidda aka ma azurfa kohin azurfa kwanon azurfa ƙwaryar azurfa to dukkan ku sha a ciki wala talbasul harira kuma ka kusa tufafi alhariri wa dibaj da kuma dibaj dibaj din nau'i ne na alhariri illai kala-kala ne daban-daban inna ha lahum fid dunya annabi yace waɗannan da na hana ku amfani da su lahum na kafirai ne fid dunya anan duniya lakum fil akhirah ku ko naku ne a lahira saboda haka wanda ya bi wannan dokar ya dakatar da amfani da su a nan duniya to Allah zai mai hanyar da ya amfani da su a lahira ya fahimta ko Allah ce kulman man harrama zinata Allah wa akhraja ba ibadihi wat tayyibati min arrizq qul zina lil suna amanu fil hayati dunya khalisatan yawm al A wurin tufafi kenan babu tufafin da aka haramta mu mu'mini sa. sai wanda shari'a ta ce kada ka sa kala kaza ko irin ɗunki kaza sannan a duniya a lahira kuma mumin nake da waɗannan tufafi na ƙawon su kaɗai banda kahirai amma nan duniya sa aka halatta mu kowa to waɗannan ƙore na zinari da azurfa musulunci ya haramta ma musulmi su yi amfani da su a nan duniya su bar ma kahirai ita amfani da su idan suka je lahira to za a hore musu abin nan eh, halatta musu su yi amfani da su a lahira saboda haka agogo na zinari haramu amma ana sa agogo na azurfa ana sa zobe na azurfa amma da zoben zinari kai musulmi haramun agogon zinari kai musulmi haramun hullan zinari kai musulmi haramun ko amma ita mace an halatta mata ko mai yi amfani da zinari amma kai eh, eh, binne ita ma ci da sha tunan ne ita ma ta shiga cikin wannan haramcin amma duk da gado da takalmi da zabba da sarƙoƙi komi ɗaya da zinari an halatta mata وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من ذو الله صلى الله عليه وسلم ياتي الذي يشرب في إناء الفضة وعندك شاه أتكن قرية أزرفة وقوه أزرفة إنما يسني يجرجر في بطنه نار جهنم yana kwankwada nara jahannama wutar jahannama ne yana sawa a cikin cikin shi kamar wannan abin shan da yake sha wutar jahannama ce yake sha yana zubawa a cikin cikin shi don makoman kenan yanda ya sha abin sha cikin korin ko nan na azurfa to ranar alkiyama haka za a bashi wutar jahannama cikin kofin azurfan ya ta sha yana kwankwada yana zuba cikin cikin shi saboda haka tun a nan duniya kenan shi ya fara kwankwadan wutar lahira Allah ya mana sauki rawahu bukhari wa muslim bukhari da muslim suka ruwaito wannan hadisin wali muslim muslim shi kadai ya ruwaito cewa in nan innal ladhi ya'kulu aw yashrabu wanda ke ci ko kuma yake sha fi aniyatil fiddati waz zahabi a cikin akushin zinari ko azurfa yake sha cikin kohin zinari ko azurfa innama yujarjiru fi batnihi naran min jahannama yanda wannan lafazin ya zo kenan naran min jahannama wato ya sani cewa wutar jahannama ce yake kwankwaɗawa yana zubawa a cikin ciki babu magana kasaita da maganar isa qala muslim imam muslim bayan ya ruwaito waɗannan hadisai guda biyu hadisi na farko da ya magana a kan sha kawai babu magana ci a ciki cewa ya shirabu fi ina ilfidda inna ma yujarjiru ko lafazi na wannan muttafaqun alaihi da bukhari da muslim sun surwayta wannan amma muslim shi ya kadaita da cewa innal ladhi ya'kulu aw yashrabu nan magana ki da shigo a cikin wannan riwayar to muslim yace walaysa fi hadisi ahadin minhum babu a cikin hadisin ɗaya daga cikinsu yana nufin malaman shi da ya ruwaito waɗannan hadisai biyu mai magana akan abin sha kawai da mai magana akan abinci da abin sha duk malaman da an so hadisin gare su babu wanda ya ambaci zikirul akli babu wanda ya ambaci ci ya akulu au ya sharabu a'a sai dai alladhi yashrab wa zahab sannan babu wanda ya ambace zinari sai dai azurfa alladhi yashrabu fi ina'il fidda ko aniyatil fidda amma babu eh, ƙari azhab sai ce illa fi hadisi ibn muskir sai hadisi ali ibn muskir shi kadai ne aka samu magana ci da kuma abin nan eh, zinari in ba haka ba duk saura alfibba alfibba sannan ashurb ashurb talikin da imam muslim ya yi kenan sannan ali ibn ibn musir siqatun ne kuma sab amintacce ne kwarai a wurin malaman hadisi amma sai gashi ya saba ma yawanci duk malaman da suka ruwaito tare sai duk ya saba musu shi ya ƙari abinda su ba su ƙara ba da mu ji abinda shekul islam nasiruddin albani ya ce ƙalal albani shekul nasiruddin albani allah ya basa rahama ya ce fahadihin ziyadatu shazatu ya ce wannan ƙari da ali ibn mustir ya yi wato ƙari ne da zan ya ratse ashaz kenan da ake ashaz wato ya saki hanya ga hanyar da yawancin malamai su suka an su hadisan shi da ya zo sai kauce ma wannan hanya ya ƙara abin da su ba su ƙara ba saboda haka malaman hadisi abin da suke ce ma wannan hadisi al-hadisi ashaz huwa ma rawahu al-maqbul mukhalifan lima rawahu man huwa aula minhu aw aktsaru adadan hadisi ne da wani gogaggen malami amintacce ya ruwaito in shi kaɗai ya kaɗaita da hadisi maza maza za a karɓa, amma sai ya saɓawa wani wanda ya fi shi zama amintacce wurin malaman hadisi sai a ce mai shi shazza ta saki hanya ko kuma ya saba ma adadi abin da malamai masu yawa kamar yadda yake a wannan wurin musulmi ya ce duk waɗanda suka rawaito waɗannan hadisan ba su da wannan ƙari na al'aklu da azhab sai riwayan wa ali ibn muslim ya sa imam al-albani ya ce wannan ƙari da ya yi sha wato ƙari ne wanda ya saki hanya min jihatin riwaya in aka koma ɓangaren an so hadisi da karanto hadisai wurin malamai a riwaya kenan akwai a riwaya sannan diraya don zai magana su a riwaya shine karanto hadisan kawai a zo a yi magana ga matanin hadisi mai matanin hadisi ya kunsa riwaya ce na ما أضيف إلى nabi sallallahu alaihi wasallam ma'rifatu ma udifa ila annabi sallallahu alaihi wasallam riwaya din kenan to wa in kanat sahihatan yace ko da yake wannan riwaya fa ingantatta ce fil ma'ana ga ma'anan abinda wannan ƙarin ke karantarwa an ce kada a ci kada a sha a cikin abin nan kwanon zinari ashe ci min ba da aula ko an bayyana to idan ya kasance an hana ga azurfa alhalin azurfa an halatta ma namiji ya yi zobe an halatta mai agogo in yana dama yi ko amma zinari ba halatta mai zobe zinari ba balle da agogon zinari ko to in an hana ya ci ya sha cikin akushin azurfa to cikin akushin zinari fa min babu aula an fahimta ko sai sa imam albani yake wannan ƙarin ingantatta ingantaccen ƙari ne ga ma'ana idan an koma wurin abinda hadisan ke karantarwa ma'anan hadisan مفهوم الحديث لأن ya yace domin kwaci wa zahaba da kuma zinari da aka ambata a'azamu duk sun fi girma wa akhdaru sun fi kuma zama hadari min ash-shurbi fiye da sha wal fiddati fiye da kuma yin amfani da azurfa idan an ce kaka sha minti nawa ake wurin sha dan minti kaɗan ne Ci fa ana ɗaukar lokaci sai ka zo kai ka ci a ciki to kai abin da ka aikata a azabu wa akhbaru mimman shariba abin da ka aikata ya fi zama mai girman laifi da kuma girman haɗari fiye da wanda shi sha ɗaya yi. dan mintoci kaɗan ya gama shan ya aje kofin ya sayar sannan kuma kai da kai amfani da zinari lehinka ya fi girma sannan kuma lehin da ka aikata ya fi girma haɗari fiye da wanda shi da azurfa ne ya amfani don azurfan an halatta ma namiji a wasu wurare amma ba inda aka halatta mai zinari an fahimci mana abin da albani ya ce ko kama huwa zahirun yace kamar yadda wannan bayanin a bayyane shike littafin sa irwa juz'i na farko shafi na 69 abin da ya shafi al'aniya kenan da malamin ya kawo sai a baharatu lissala yin tsarki domin sallah an ibn umar radiyallahu anhuma قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن عمر الله يدد شي yace naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tuqbalu salatun bighairi tuhur ba a karban sallah ba tare da tsarki ba to wa taharatu naw'an tsarki kuma ya kasu kashi biyu taharatun bil ma'i yin tsarki da ruwa asali kenan mutum ya yi bayan gari ya sa ruwa ya wanki ya yi tsari ya sa ruwa ya wanki ko wa taharatun bisa'id da kuma yin tsarki da bagere ga ƙasa badalun kenan idan ya kasance babu ruwa to za a yi amfani da makwahi badalun na ruwa shine ai amfani da duk bagirin da aka samu ga ƙasa ai amfani da shi domin yin tsarki to awwalan at-taharatu bil ma yace wanda zai fara bayani akai shine yin tsarki da ruwa al-wudu'u wal ghusl akan yi alwalla da ruwa da kuma wanka janaba haila biki da ruwa sai alwudu zai fara da alwudu alwala sifatuhu yaya sifa alwala annabi sallallahu alaihi wasallam take an humran an so ga humran maula usman ibn affan wato yantaccen bawan usman ibn affan amirul mu'minin yake anna Uthman ibn Affan radiyallahu anhu da'a bi wudu Uthman ibn Affan ya kira cewa a kawo mai ruwan alwala in yace alwa alwudu ruwan alwallan ke kama as-sahur abincin sahur bi si alwudu aikin kenan can kuma as-suhuru aikin kenan cin abincin an fahimta ko tayi da bi wudu'i ya kira cewa a kama ruwa alwalla da aka kawo fata ba sai ya alwalla da ya alwallan yaya yayi fa ghasala kaffaihi sai wanke tahuna ne guda biyu zuwa wuya hannu kenan ko to a tahuna guda biyu so nawa ya wanke su salasa marrat sa uku sa uku din nan da zahiri bai ce dama sau uku hagu sau uku ba ko ya wanke kaffaihi ta huda ne guda biyu sau nawa sau uku saboda haka ka haɗe kamar yadda kake wankewa kamar yadda kake wanke datti da hannunka ko ka wanke haka nan iyaka ka ga dama a lokacin ka tsatsefe yatsun ko kuma a ka tsatsefe ruwa ne zai ya game ko ina hasa uku koli kenan thumma tamabbaza sara sa'annan ya kurkure baki sara kuma ya shaƙa ruwa kurkura baki a lura a nan ba wanke baki ba wanke baki daban Kurkura baki daban kurkura baki a ɗibi ruwa kamar yadda mai ya yake ka gumda ruwa ga baki ka kurkura ka motsa ko ka tofar ka kurkure baki kenan amma duk lokacin da ka gumda ruwa ka ɗauko farcinka ka sa baki ta wanke baki na haka ba kurkurar baki haka an fahimta ko saboda haka a nan wurin ka saba ma alwallan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta cewa in kana bukatar wanke baki kayan ka fara alwalla in asawaki zaka ci kayan ka fara alwalla ka da asawaki kana bukatar ka sa farcinka ka goggoge ka wanke bakinka tun kayan ka fara alwalla kai wannan aikin da ka fara alwalla ka kawo ga baki to zuba ruwa za ka yi ka kurkure ka zubar yi ruwan na nan ga hannun tahinka ka gumda ka kurkure ka zubar to shaka saura ka fyace ta yi sau ɗai kenan ka kuma ɗebowa kuma ka gumda ka raga saura ka kurkura ka zubar ka shaka saura ka fyace ka kuma ɗebowa kuma ka gumda ka raga saura ga tahinka ka kurkura ka zubar ka shaƙa ka shaƙi, so uku kenan ka gama yin haka ɗin ya zo bayyane ga hadisin eh, zai ibn abdurrabbihi ga hadisin zai ibn abdurrabbihi za mu karanta nan gaba idan mai littafin ya kawo sai ce sun magasala wajhahu salasa marrat sannan ya wanke fuskarsa salasa marratin sau uku faɗin fuska daga kunnen dama zuwa kunnen hagu ya zan duk wanka ya kai nan faɗin fuska kenan tsawon fuska daga mutsarar gashi zuwa ƙarshen haɓa wanda ke da gemi ne zai wanke har ƙarshen gemi sun magasala yadda kulyumna sannan ya wanke hannu ne na dama ilal mirfaq zuwa kusurwa hannu al mirfaq shine wannan kusurwa hannu to a lokacin wankewa da yadda za a yi za a shigar da kusurwa hannu a cikin wankewar da za a yi ba kawai nan za a tsaya a koma a tsaya nan a koma a tsaya nan a koma kusurwa hannu sai an sa cikin wankewa yadda malamai suka fassara um, ilal mirfaqain ko dam uh, bi ma'ana ma'al mirfaqain ma'a tare da dandan nan tahi laraba na ce mai yarda daga wayan hannu zuwa nan ma mirfaq laraba na ce mai yarda daga mirfaq ma zuwa nan kafaɗa laraba na ce mai yarda saboda sayyad suna ne ga magani. ɗan da ko. kamar yadda rijil tun daga tahi har ga kotolo da gaba ɗaya rijil to tun da sunan ya game duka kasancewa cewa a tsaya ga kusurwa hannu malamai suka ce to sa kusurwa hannun za a yi a ciki a wanke gaba ɗai kamar yadda an zo wurin idon sau shi ma warjilai ila almirfaqai da ko ila alka'abai da hesima ma alka'abai da a idon sau a cikin wankewar yi to zai wanke wanke sau uku sannan sun magasala yadda hulyusra misal zalik ya wanke hannu ne kuma na hagu zuwa kusurwa hannu kenan ko misal zalika haka na har sau uku sun masa ra'asahu sa'annan ya shafi kai ne nan bai siffanta yaya ne ake shafa kai ba ya dai ce ya shafi kai ko tayi sun magasala rijilahul yumna ilal ka'abain sa'annan ya wanke kafar dama zuwa ka'abaini idan sawu wato wannan kashin da ke bullowa a gehen kafa ake ce ma alka'ab to za a wanke a sa ka'abai ne din cikin wankin da za a yi nan ma bai faɗi adadi ba ko da wa kafa bai faɗi adadi ba <laughs> to sai ce mai illa ka'abai nan ya faɗi ko to ya ce salasa marrat ya ce sau uku ya wanke ida kafa a wanke zuwa abin nan dugadugai sama ga idon sau a dawo kuma a wanke a dawo kuma a wanke sau uku kenan sun magasar yusra misla zalik sana ya wanke kafa hagu kuma haka nan har sau uku kenan sun maƙala bayan ya gama alwallar sai ya ce ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tawabba nahwa wudu'i hadha yace na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwalla irin alwallan ga da nayi ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sanan bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama alwallad. sai ya ce me man tawadda nahwa wudu'i hadha wanda ya alwalla irin alwallat ga da nayi thumma qama sa'annan ya tashi faraka raka'atayn ya salla raka'a biyu la yuhaddisu fihi ma nafsuhu bai yi batun zucci a cikin sallan nan ba bai tunani abin da ya shafi duniya ba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi to an gafarta mai kananan zunubai ne waɗanda suka gabata akwai waya ko babu Raka raka'a biyu ba kai tunanin komai ba na duniya a ciki qala ibn shahar daga cikin waɗanda suka rawaito hadisin Muhammad ibn Muslim ibn Shihab yana ciki to sai yace wa kana ulama'una malaman mu sun kasance ya kuluna suna cewa hadal wudu'u wannan alwala da Usman dan Affan yayi yace haka na ga manzo Allah yayi asbahu wadda alwala ita ce tafi zama cikakka asbahu ma yatawabba bihi ahadun lis-salat ita ce alwallan da ta fi cika da duk alwallan da wani zai yi lissalati domin sallah a wanke kafa har sau uku yawanci duk ba a tsayawa kula da wannan ko duk da akwai hadisin da ya magana a kan haka nan fa ghasala rijlahu hatta anqa ya wanke tai har ya tsaftace har kafa abin nan ta tsabtata ba tare da ambaci adadi ba amma duk da haka wanki sau guda kawai bai ɗaukan wannan ma'anar cewa kafa ta tsafta sai an wanki akalla to biyu ko uku ko tukunna bala irin mu da ke abin nan je ka dawo cikin turɗa da haka dole ne wurin wanke sai an mai da hankali ga wanke kafa ba ji ba Tau. nan sifar alwallah annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ya dauko mana duk da ba duka ya eh, bin nan ambata ba yanda ake wasu ayyukan ba bai ambace su ba wurin kurkurar baki da shakarwa bai ambace su ba kamar yadda ya zo cikin hadisin ali ibn abi talib da kuma zaid ibn abdurrabbihi kamar yadda nake to eh, me yace yace yumabmibu wa yastanshiqu min al-kaffati allati ya'khudhu minhu al-ma da kurkuran baki da shaƙa ruwa duk kan kanfata ruwa sau guda da yake yi to da su ne yake yi in ya kan kanfato ruwan ya gumɗa ga baki sai ya raga ruwa in ya kurkura ya zubar wannan da ya raga sai ya shaƙa sannan ya shaƙi ya yi so guda ke in so guda guda ake alwala shi ke da an gama sai a yi gaba in so biyu biyu ne a kuma kan fatowa kuma a kurkura a shaƙa kingi in so uku za a yi a kuma kan fatowa kuma a gumda a kurkura a shaƙa kingi sannan sai a wuce amma mu sashen mu duk haka muke alwala ba to kurkurar baki ta uku shaƙa ruwa ta uku to manzo sallallahu alaihi wasallam duk game siyasi dan bayin da ko sai idan ya kasance ilimin da ke ga mutum ya aiki da shi kahin ya samu wani ilimin da ya doke wannan ilimin sa'annan sai ya daga daga wannan da ya sani zuwa ina zuwa ga wanga da ya doke shi ya fi zama hujja don duk abin da muke aiki da shi bayani ne littafin fiqhu ba bayani ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a ce kurkurar baki sau uku shakarwa sau uku wa sittin bi sittin aula in ji mai muktasar kenan ko eh sittin bi sittin wato a gumda a kurkura sau uku ɗiba sau uku sau shida kurkura da shaƙa so shida ya ce au da shi ya fi in ji wa ce au shi ya fi yadda ba manzo sallallahu alaihi wasallam ke haka nan ba baka cewa shi yake abinda manzo ke yi shi yake dan bai tago saboda haka wurin kurkuran baki kenan sai a kula da wannan wurin kamar idan mutum na cikin gidan laka zarahin shi kenan ko to sai samu kuɗi suka bulbulo mai dawama zai cikin gidan lakan nan eh roshewa zai ina tsohon masallaci da ya ko da aka samu ci gaba an sauratar don ya kasance ga lamarin duniya in an samu canji ana canzawa to lamarin lahira ma haka ne in an samu canji sai a canza an fahimta ko shi lamarin lahira abinda a canji ya zan ka samu kujjar. dalilin da ya doke dalilin da suke bisa gare shi shi kenan ya zama wajibi gare ka ka ɗaga, in ba ka daga ba daga sannan to son rai kake bisa gare shi eh wurin kurkurar baki kenan sai wurin shafar kai sai muna maganar shafar kunnuwa ba ko ba kawo shafar kunnuwa an dai maganar shafar kai dawo wurin shafar kai haɗewa ake da kunnuwa da an ɗauko an shaho kai an tahi an dawo sai a shaho kunnuwa khalas shi ne al'udunani minar ra'as da aka ce ai shafar kai to kunnuwan ma tare da kai suke saboda haka ba hidda shafin kunnuwa aka yi daban ba ko sannan wata jididul ma'i lahuma ko a kuma sabanta ruwa kuma don shafar kunnuwa kuma ko to duk wannan babu magana babu magana shahar kunnuwa daban babu magana ta jididul ma'i lahuma dan bahidda eh saboda haka su waɗanda suka yi wannan bayanin abinda suka sani kenan suka rubuta wannan lokacin ko da su da ke wanga lokacin da hadisai suka watsu aka san wasu hadisan da da can ba a san su ba to ko su da sun canza suna jin malamai wasu da yawa sukan canza fatawoyin da suka yi ya yi fatawa kaza wani lokaci sai a ji ya canza fatawa da ya samu wani dalili da ya doke wannan fatawar da yi imam shafi'i mazhaba biyu gare yana da qadim da jadi tsohuwar mazhaba a lokacin yana iraq da ya taso daga iraq ya dawo egypt masar ko wasu fatawoyin da yana iraq da ya zo egypt sai ga wasu ababen da ya fatawoyi a kai sai zo ya jansu kiri-kiri ya ga cewa yadda ya ɗauke su ba haka nan na su ba saboda haka sai canza fatawoyinsu saboda haka sai ka ji an ce ƙala fil jadid kaza wa fil qadim kaza a tsohuwar mazhabarsa ga ra'ayin da yake bisa gare amma a sabuwar mazhaba ga ra'ayin da yake bisa gare ya canza fatawa ke ne. to saboda haka wajibi ne duk lokacin da imam malik ya ce makaruhi ne ko sittu shawwal azumin sittu shawwal makaruhi ne don bai sun da yi magana a kai sannan cikin malamai ne bai gama yi ba saboda haka yi wannan fatawa amma inda ya kai lokacin da ya ga hadisin abu ayyub al-ansari da ke magana kan sitti shawwal to da shine farkon wanda zai fara ɗaukar wannan hadisi ya goge fata wanda yi dan bayan dago to saboda haka malamanmu da suka gabata sun yi kokari iyakan su, amma idan muka ga dalilin da ya saba ma abin suka faɗi ko abinda suke aikatawa to dalilin nan za mu koma. An fahimta ba da su aka ce mu yi koyi ba. in suna raye in suka ga muna yadda ba shi haka nan suke yi ba in sun tambaye mu ce to ga dalili in tambaye mu ba kuma in cikin bayanin watakila da ake bayani ya isa gare sun canza to shi kenan an fahimta ko amma ba za a saura bisa ga abin da aka san dalili saɓanin haka nan ba to daga nan ina ga waɗannan gaurare guda biyu su ne wuraren da abin nan sifofin sannan sifar shafar kai a cikin hadisin abdullahi bin amr ina ga cewa yi fa masaha bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbara aqbala al-qibla gaba kenan ko aqbala bi yadayhi haka kenan wa adbara ko amma sai ce bada bi muqaddami ra'sihi kamar da ko bada'a bi muqaddami ra'sihi fa zahaba bi yadayhi ila qafahu thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu sifa kenan ta mustahab a shafa kai haka da mustahabbi ne in haka ɗaya mutum ya shafa kan shahwar ta yi an fahimta ko Allah ce wamsa hubir usukum yace to wanda haka bai masu ba yake ne amma al-mustahab shine yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi gami eh a'a wannan ba ƙura'ani ba ne ba ƙur'ani ba ne wannan ra'ayin ba na ƙur'ani yin ba mazhabar abu hanifa hmm? ko da gashi uku ruwa suka taɓa ka shahon kai wasu kuma su ce sulusun kai ko yau ƙwamta hubir usukum suka ce wannan ba'un da ke nan wuri mai ma'anar ba'un wacce ma'ana ba'un ke karantarwa ƙwamta hubir usukum wasu malamai su ce ba'u za'ida saboda haka sai a kwaɗe ba'u wamsa huru usaku ko saboda haka duk gaba ɗaya sai a game kai hmm? malikiya kenan ko kuma su fassara ba'u cewa eh, ya dullu alal ilsaf ilsaf wato ɗan kware hannu da kai ko tai saboda haka da a shahi kai duka a dan hore hannu ga kai wasu kuma suka ce bawun din nan ba'un ce baibiyya mai nuna wani sashi wamsahu bi ba'di ru'usikum ku shafa wani sashi na kanku saboda haka nan ka shafa ka shafa sashi ba'd an saboda haka wannan ra'ayi ba ra'ayin qur'ani bane amma kuma Sheikh eh, Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah a lokacin da ya zo bayanin wurin ya ce to mazhabar malikiya ta yi hmm. idan mana mutum cewa msahu bir'u msahu bir'u usukum ru'us ake magana sannan yaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafa a lokacin da bai saye da arawani haka nan ya shafa بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب حتى ذهب بيده إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ashe manzo Allah fassara mana ayaye yake ko saboda haka duk wani wanda zai zai kawo duk wani tawili gaba ɗai ko da ya kasance tawilin karɓaɓɓe ne amma sai a ce abin da ya hi shi yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shine ya gaba ɗaya an fahimta to saboda haka duk wanda ya shafa duk yadda aka yi shi yasa mai risala da zai faɗi siffa yadda za a yi ya ce wa kaifa ma masaha wa au Aba sai ka wannan shar'in wa au'aba a ku. duk yadda dai mutum ya shaho kai in dai shaho ta game kai gaba ɗaya to shi kenan yayi sa ibn rushd da ya zo lissafa farilla alwalla ku karanta littattafan malamai na fikihu waɗanda da ake guje musu su a halari a shimawi iziya a halari inda ibn rashid ibn ashir da makamantansu a zan ka karanta su ya ce wal khamisu masfu bi kulli ra'sin limalikin la li jami'in nas ta ga shi yaje farilla ta biyar daga cikin farin farilla alwalla almasfu bi kulli ra's shaho dukkan kai amma limalik ga mazhaban maliki ya ɗai. li jami'in nas ba duk sauran mazhabai ba tabbata ko dai da saboda haka dannan din in wani toro kon malikiya suke to ka faɗa man cewa kai ma ka san fa malikiya an fahimta to don ka hujjace mutum da abin da ya sani ya ka kama abin da bai sani an fahimta ko sai in ya ga cewa duk ma wanda ya shaha wanda bai sha kai duka ba ko shahon ma bai yi ba ba a karɓa ba sai mai to malikawan na asali na farko ba haka suka ce ga abin da suka ce ni malikin ne kawai wa jami'ur ra's eh kullu ra'as amma la li jami'in nas to kana zuwa ka roshe su sauran mazhabobi gaba dai to saboda haka waɗannan wurare guda uku da muka yi magana a kiyaye da su lokacin da mutum ya zo wurin kurkurar baki kada ya zuba ruwa sannan ya sa farce kuma ya san kurkurar Eh, baki wanke baki na ke ba kurkurar baki ba Kurkurar baki ka zuba ruwa ka gumɗa ka kurkura ka zubar sannan ka shaƙa kuma ya za a dame kurkurar baki da shaƙa ruwa tayyib sannan wurin shafar kai kuma a game kai da kunnuwa ba tare da an rarraba su ba an koma ta jadidul ma'i kuma tayyib sai shuruɗu sihhatihi sharaɗin ingancin alwallah shar'i na farko a niyyatu yin niyya lokacin alwallah li qawlihi sallallahu alaihi wasallam domin cewar annabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat innama kusani bi al'amalu duk ayyuka na ibada gaba ɗai suna karɓuwa ne bin niyyati a sanadiyyar niyyar da aka yi niyoyin da aka yi wurin aiwatar da su ka yi niyya to eh za a karɓi wannan ibada taka amma idan babu niyya to wannan ibada ba ta karɓu ba wala yushra'u at-talaffuz biha kuma shari'a ba ta ce a hurta niyya ba nawaitul wudu a'a kai dai can cikin zuciya ya adami thubutihi an annabi sallallahu alaihi wasallam don yin haka nan din bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba a wurin aikin hajji ne yace a furta labbaik allahumma hajjan ko labbaik allahumma umra ko labbaik allahumma umratan wa hajja amma ba sauran ibadoji ba asirce can cikin zuciya za ka kudurta a wani wuri ne ake ake yin niyya in za a alwala daidai ina ake yin niyya wani lokaci ake yin niyya wani wanke fuska in za a fara wanke fuska ko shin wata amsa daban kai kake bayarwa ko kuwa daban wace wace wadi mu in za a fara alwala na ake niyya to dan na zaurin gwanke fuska eh a mala walu to eh ai magana niyya ce magana niyya ce ke yi in za a fara alwala lokacin na wata sunan lobo don noni na za ka zakawa cewa ba za ka yi niyan farin la'anun ba sai ka kai wurin wancan fuska ko ka ce na wata yi da lodo tukun ka fara wancan fuska ko niyya nawa ke da aka yi cikin alwallah niyya biyu ibada guda ana wa niyya biyu <laughs> eh ba ji ba haɗewa ake yi ban gane ba a wani lokaci farko alwala ka hanyar fara a yi niya biyu <laughs> a za a hurta guda a ɓoye guda duk ɓoye su a kai <laughs> da lokacin da wata ya ɗauki buta awo eh da niyya arwallar dinge da in ya zo da arwallar ba sai ya niyya ba bismillah dai zai yi yana <laughs> da ka ta sama masallaci kai niyya sallah da ka shigo da ka shigo ka yi kama ba sai ka yi niyya ba kuma shi gane zai kabarta dan Najeriya kenan <laughs> kowane abu da lokacin da aka yi ne kowace ibada da lokacin da ake yi da an mai da go eh ta ta san maurin ibada amma wani lokaci aka bade ka kayi ta saboda haka ka gama iqama da maniyyar sallaka ka ta a cikin zuciya tare da kabbara shi kenan sai ka wuce aka ce to ai tun daga gida ma ai niyyar sallah ma ai kai niyyar sallah wata kila mai ka iso masallaci ma niyyar ta tahiyyata eh wata kila ka yanka shigo masallaci niyyar ta tahiyyata ka ma ce ma bai kawo ka masallacin <laughs> to kashi to saboda haka wasu da suka ce niyya biyu eh, niyya guda za a yi amma ba a niyyar nan sai an kai wurin wanke fuska nan kaɗai za a yi in kai alniyyar nan kuma wasu su ce daga nan niyyar ta fara aiki saboda ka duk gaɓoɓin da ka yi niyya ba ta shahe su wasu kuma su ce a'a in kai niyya nan wurin wanke fuska niyyar ta shafi tun gabobin da ka fara wankewa duk gaba ɗaya amma babu dalili na cewa ga inda shari'a ta ce cewa wurin fuska shari'a ta ce a fa ainiya ba tare da sun kawo wannan dalilai ba sai da cikin littattafai ne na malikiya ake ta wannan bayani bayani bayani bayani bayani masu cin kwakwalwa babu shakka a lokacin da mutum zai fara aiki lokacin ne zai yi niyya sannan kuma babu bambanci Na nawaitul wudu kawai shi ke babu wani wata sunan wudu ko na wata fara'idul wudu alwudu wudu alwalla alwalla ce me za ka yi da alwallar nan ne ke bambanta alwalla wata ibada za ka yi idan sallah ce za ka yi ta farilla ko ta nasila ko ta sallar janaza fardu kifaya ko to duk wannan alwalan na kowace irin ibada duk ibadar da za ka yi wannan alwalan na yi to saboda haka da zaran ka ce na wata lodo ka gama da farillan da sunnonin da mustahabbai duk gaba ɗaya suna cikin alwudu din nan suka yi niyya ba sai ka ambaci na wata wudu salatul zuhur in ka zo da asar ko ka ce na wata wudu salatul asar la ko na wata sunan wudu wa fara'idiki la don ba sai ka ga mai waɗannan guda biyu duka ba na wata wudu kenan. an fahimta ko tun farkon aiki ake fara ake yin niyya na waitu alwudu na waitu ruku shin malam da mun muna magana an ce wala yashra'u at-talaffuz biha mai wannan magana mun gaba a'a za ka yi niyyanka a zuciyanka za ka kudurta alwala dai kawai zai yi ko ba sai ka ce alwala sallar kaza ba ba sai ka ce alwala na yi anniya alwala farilla alwala da sunnoni alwala iyaka ka kudurta cikin zuciyarka da wata lodo kawai shi ke eh to sannan gaba ta biyu a tasmiyatu yin basmala ya ce daga cikin sharuɗan inganci ko yin basmala malamai na da saɓani akan yin basmala ingancin sallah ga ingancin sallah da ƙaulihi sallallahu alaihi wasallam domin cewar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi la salata liman la wudu'a lahu babu sallah ga wanda bai da alwala wala wudu'a liman lam yadhkur isma Allah alaihi kuma babu alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah a wurin alwallan nan ba bai ce bismillah ba hmm? wasu malamai sun doki cewa wajib ne kamar imam ahmad amma jumhur sun fi akan cewa mustahab yin basmala na daga cikin mustahabbat sala saboda haka bai cikin abin da ke warware eh, alwalla in an zo wurin nawaqidul wudu ba ba a shigowa da adamal basmala ko babu adam al-basmala wurin nawaqidul wudu eh qala al-allama ad-dahlawi eh, ad-dahlawi wani babban malami ne na kasar India wanda ke garin New Delhi New Delhi babban birnin India kenan ko New Delhi to shine ake ce ma ad-dahlawi nisba din kenan shine ce wa huwa nasul cewa uh, wannan hadisi wato nassi ne ƙarara ala anna tasmiyata rukunun aw shartu cewa ambaton basmala ko dai a ce rukuni ne daga cikin rukunin alwalla ko kuma a ce sharaɗi ne an fahimta ko wato rukuni in ka bashi ko da bisa mantuwa babu wannan ibada amma sharaɗi in ka bashi bisa ga mantuwa akwai ibada an fahimci bambancin su ko ya za ce ko da ce rukuni ne ko kuma shafi ne to wannan da halawi abin nan mazhabar abu hanifa yake bisa gari saboda haka wannan bayani da ya nashi yayi ne akan mazhabar su ta hanafiya wa yuhtamalu an yakuna al-ma'na kuma yana ɗaukuwa ma'anar ta kasance la yakmulu al-wudu'u cewa alwalla ba za ta cika ba nan da ce wala wudu'a ko nan je la salata liman la wudu'a lahu wannan la salata la nafiya ce ko nafiyatu ne lijin babu sallar gaba ɗai ga wanda bai da alwala to nan da yake wala wudu'a babu alwala kuma liman lam yadhkur isma Allah alai wanda bai basmala din ba kenan ma gaba ɗaya bai da alwala ne shi mai littafin marubucin Ya ce yana yiwuwa ya kasance kammalallen alwalla annabi ya kore ga wanda bai yi basmala ba wanda ya yi basmala alwalla ta kammalalla ce kamila ce shi ko wanda bai yi basmala ba alwalla ta ta inganta amma na kisa an fahimci bambancin su ko kamar an zo ruwan kan ba wanda yi alwala yayi alghuslu alkamil wanda bai alwalla ba alghuslu almujbi yayi wanka wanda wannan wanka ya ishe shi amma dai ba kammalallin wanka yayi ba wanda ko sai dai alwalla tukun yayi wankan janaba to yayi wanka kammalalle an fahimci bambancin su ko yace to yana yiwuwa basmala din abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke nufi anan kenan da cewa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi To, ba a ambatan suna Allah cikin yanzu. Hmm? Wannan kana magana kan waɗanda suka ɗauka cewa wajib ke nan ce a yi basmala, ko? Iyi. Eh. Am la ya kumalu cewa latin shi ne ke sai dai la'arta bi misla hada ta'awili. shine shi mai littafi yake sai dai ni ban yadda da wannan fassarar ba dan cin yayi fassarar cewa ga abin da wasu malamai suka ce yanzu sai dai amma shi bai yadda da wannan fassarar ba fa innahu min at-ta'wil al-ba'id yace tawili ne ba'id mai nisa cewa rashin kammala ake nufi ko alladhi ya'udu bil mukhalafati ala lafzi yace wanda ke komawa ga mai sabanin abin da lafazin ke nuni inda annabi yace la atikafa illa fil masajid salat la ai ba nafiya bace lijin jins wato babu cikakken ladan itikafi ce cikin waɗannan masallatai guda uku itikafi dai kammalalle wanda ya fi daraja da koli da cikin masallatai na uku amma ko wannan masallacin mutum ya yi itikafi an karɓar mai itikafin shi dan da ko tau shi ne wasu malamai kuma a nan ma suka yi wannan tawili cewa kammalallen alwallah ake nufi amma ba korewa alwallah ba amma shi mai littafin ya to shi ma bai yarda da wannan tawilin ba yana bisa akan cewa ko dai zan alwallah bismala rukuni ko kuma basmala shar'u an fahimta ko tsawo to nan ya kamata mu dasa aya mu tashi gaba ta uku Abin da muka karanta daidai Allah ba mu ladan da ke ciki kuskuren da ya faru da bayanin da nayi Allah ya fahimi ne ya cikin zukatan masu saurare wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk